gurguje to za a ga yau Allah ta'ala ya ga mu mun kammala suratul abin da ya shafi ahzab to Allah ta'ala ya sa mu a cikin hizbi ga gani ko masu maganin azabul da to yanzu mun shigo suratu saba'i ita ma sabuwar sura ce kuma kamar yadda muka saba akan faɗa abin da ya shafi mai littafi yakan gaya mana menene abin da ya shafi falala allura ko falsafa ko amfani na karatun ita wannan kowace sura da muke yi ko hmm. to suratu saba'i ya ce sura makkiya ce ma'ana a makka wacce da muka gama madaniya ce za a ji abubuwan da aka yi ayi abin nan ne magana ce dogwa ko to sai wannan kuma a makka aka saukar da ita ayoyinta arba'un wa khamsuna a aya hamsin da biyar wadda muka gama kuma tana da saba'in ne ko da biyar wannan kuma aya hamsin da biyar a adadin ayata abin da ya shafi hamsa wa hamsuna aya hamsin da biyar amma a ruwaya shamawa shami kenan su ne mai hamsin da biyar arba'un fil baqul arba'in da biyar kuma ga sauran masu ruwayoyi ma'ana sauran ƙari'ai an lura to saboda haka iktilafuha aya a inda aka samu sabanin ayar da take magana akan an yaminin wa shimal za mu tadda ita nan gaba akan ta ne aka samu sabani wajen ce aya ce wajen ce a shamawa sun sa ta abin da ya shafi aya su kuma abin da ya shafi abin da eh, baƙul ƙura su kuma ba su sa ta aya ba ya ce falalan wannan sura daga ubayy bin ka'abin kamar yadda aka saba shi kuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah kai tsaye ila da amincin Allah ya tabbata a gare shi da iyalan gidansa tsarkaka annabi ya ce man qara'a suratu saba'i wanda ya karanta suratu saba lam yabqa nabiyyin wala rasulun illa kana lahu yawmul qiyamati rafiqan ya ce babu wani annabi ko manzo da Allah ya aiko face ya zama masa rafiki rafiki shine wanda za su kasance tare allura gobe kiyama ba an kama mana siffa wasu bayan Allah ba sai Allah ya ce ula'ika ma'allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina duk layin nan shi bai cikin ɗaya amma sai yayi wani abu sai a ce yana tare da wayannan allura. to saboda haka abin da ya shafi wannan bawan Allah da yake karanta ta to zai zama rafi'i ga wa'annan da aka jero mana annabawa da manzanni da kuma ibadillahi salihina sai yake cewa abin nan wa musafaha wa musafiha kuma sai ya zama yana yana gaisawa da su ce a yau na gaisa da annabuwa ne mun gaisa da annabuwa ne mun gaisa allura kaga yanzu cikin barazo ai rafiƙe ce ga kowa kana gaisawa da wani da wani da wani da wani ko to akwai labin ɗin da za a kai kuma a ce ai wannan yana gaisawa da wakilan sai gaba ɗayan su ina ina ma da lambar su ki da Allah ta ah, da ba ko ake mai ba an lura shi ma akwai wani dalili da ya kai shi yake da lambobin su ko to shine abin da yake faruwa to saboda haka mai tafsiri ya ce warawa bunu abin nan azina ibn azina ya rawaito daga abi abdullahi alaihi salam imamu ja'far sadiq kenan kala yace man qara alhamdaini wanda ya karanta alhamdulillah guda biyu jami'a gaba ɗayansu wanne ne hamdaini shine yace saba wa fatir suratu saba'i wannan da muke da kuma suratu fatir wanda mun gama wannan zamu shige ta surorin nan guda biyu wanda ya karanta su gaba ɗaya tare lokaci guda lam yazam eh, abin nan lam yazal lailatuhu ko lailatuhu eh, fi hibsin daransa ba zai gushe ba yana cikin tsaro na Allah ka gani ko ta'ala wakala uhu da kuma kulawa ta Allah madaukakin sarki ka gani ko fa in qara'ahuma kuma fi nahari in ya karanta waɗannan surori hamdaini din saba'i da fatiri a wuni a kamar yanzu mutum ya karanta da rana ya yace lam buhu fi harihi makruhun wani abin ki bai same shi ba a wannan wuni an lura to ka gaba karamin faloli ni gare su ba kuma bayan haka ma ga babban ta goma shi aka ce wa uqta min khairid dunya wa kairi akhirah kuma sannan za a bashi daga cikin alheran duniya da alheran lahira an lura ma lam yakhtur ala qalbihi abinda bai taɓa tsammani ba Allah alherin duniya da lahira matsayin da bai taɓa tsammanin zai samu ba Allah zai bashi in yana karanta wannan surori in kana so ka sha mamaki a rayuwarka ka lazanci suratul hamdain din nan karanta su da daddare ko da rana in ka karanta shi a wuni shine aka ce za a baka abin da ya shafi abin da baka taɓa darasawa a ranka ba a gani ko a abin nan kuma walam ya bilik munahu kuma burinsa bai kai kai ba muna da burace burace kala kala kala kala a duniya ko haka nan a lahira to Allah zai baka abin da baka taba gani ba Allura abin da baka taba sani ba shi zai baka <laughs> ana gani ko sai ne ke cewa wannan shine abin da ya shafi falalar suratu saba'i da suratu fadiri a dunkul aka ba mu su in mutum yana san ɗaya daga cikin wannan abubuwan da aka faɗa sai ya lajinci karanta su Allura ko to kaga ba wanda bai da bukata dangane da ita fatan mu Allah ya ba mu muwafaka dangane da abin da ya shafi dauriya wajen lazimta karantawar sai batun da ya shafi na fassara ya ce suratu saba'i a allah maɗaukakin sarki da yake a nan ɗin a kusan ɗauki maganar nasa bai ƙare ba bari in ƙara samun saboda akwai abin da za a ƙare da shi gani ko to sai ke cewa ya gaya mana falalatta sai ke kawo mana batun cewa abin nan za a ba shi daga ladan duniya ko to sai ke cewa tafsirinta lamma khatama Allah subhanahu wa ta'ala suratul ahzabi bi bayanil gharadi fi takalifi lokacin da Allah ta'ala ya kammala mana wannan sura da magama suratul ahzabi da bayanin bukatu ko dalilai ko sakamako na takalifi ba ya ce ina arnal amanata ma Allah samati ko kaga karshe sai ya ce mana liyu azibal lahul munafiqina wannan ne dalilin da sa Allah ya turo da amana amana wilaya ko ka ɗauke ta a matsayin ta galibi duk ɗaya ita ce dai abin da Allah ya wajauta a yi to sai ya ce Allah ya gama mana wannan sura da wannan magana kuma ya faɗi gharar na takalifi da ya ɗorawa bayi akan ita wannan amana wa annahu subhanahu wata'ala yajzi al-muhsin Allah yana sakawa wanda ya kyautata ibada bi ihsani ta dalilin wannan bi sababi ihsani da dalilin ihsani menene ihsani eh ma huwal ihsan yace anta abudallah ka annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu duk inda kake kasance mai bauta Allah kaman kana ganin Allah an lura ba inda za a kai shirka ba inda kawai kayi abin ka gaba gadi kayi gadan gadan ka san cewa Allah madaukakin sarki ya san kana yi an lura ba mai rage ma himma kila ma wani ce wani yake daukar <laughs> nauyin ka saboda yadda ka bada dama da lokacin ka komai kana yi sai ka ce wannan bayan da za a yi mutum ya yi wani abun ba sai makamar ake ba yanayi ne yanayi ne kaman Allah yana ganin sa to shine abin da ake nufi da ihsani akan takalibi to Allah ya daura mana tagalibi to sai mu yi yin mu ka gani ko bi zalika falyatana fasil mutana masu gasa ai gasa an lura to shine kun da ake gasa jama'a wajen yi dan Allah ka gani to shine zai ke cewa wal musii kuma bi isaatihi wanda ya munana shi ma ya tada sakamakon munana wadda yi ka gani ko yadda ya munana akan wannan amana da wilaya ka gani fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu to shine sai yake cewa iftaha hadhihi sura sai Allah kuma ya bude mana ita wannan sura da za mu shiga bilhamdi lahu ala ni'amihi da godiya waye kamata a gode wa ni'ima waye mun yi din an lura an gwada mana a cikin hamsin da darasa akan godiya ko menene godiya wa ake godewa mun'im to ya ne godiyar mun'im akan ni'imar da yama shine ka tafi da ni'imar da yama a tafarkin da yake so haka nan aka gaya mana a cikin sunan darasan da muka ko to shine yace wannan ita kuma sura an nuna mana cewa to ga wanda ya kamata a yawa godiya wa kama ala ni'amatihi akan ni'imarsa wa kamali qudratihi da kuma kamala ta kudura ta Allah madaukakin sarki fa qala sai ya ce bismillahir rahmanir rahim sunan Allah arrahmani abin nan majikan kowa da kowa rahmaniya ita ce kamar da yake cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to rahmanu ne ya turo rahama rahmanu mayar rahama sai ya turo rahama din kuma shi ne muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ka gani ko yawwa arrahimu kuma majiƙai waye majiƙai Allah sai ce da annabi kuma laqad ja'akum ko rasulun min anfusikum ko yake cewa azizun alaihi ma anatum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahimu wannan fa da annabi din ne ka gani ko shi ne rahmatullahi da rahmani ya turo kuma nan Allah sai ce shi ra'ufun ne rahimun bil mu'minina annabi Muhammad kenan wannan siffata annan Muhammadu ce Allah yake ya ara masa ya zama ka gani ko to saboda haka nan gurin shine abin da aka da to wannan sura ta fara da wannan sai ce alhamdulillah yabo da godiya ya tabbata ga Allah ka gani ko lahu gashi wa Allah alladhi lahu ay la li ghairihi ba ga waninsa ba ma fi samawati ma fil ardi ubangijin da abin da yake cikin sammai bakwai da wanda yake cikin sammai bakwai nasa ne ikonsa ne ƙarƙashin kulawarsa yake to godiya ta tabbata a gare shi shi muke godiya wala walhamdu fil akhirah kuma sannan har wala yau ga shi ne ake godiya gobe kiyama a lahira shi ake kada ake godiya domin shi ne tanadin abin da zai bada ayaba ka gani ko kamalahul hamdu fid duniya kamar yadda ka sannan duniya shi ake godiya to an je lahira ma shi ne kadai abin godiya yanzu a nan duniya ai Allah ya azurta mu da mu amirul mu'minin salamullahi alai babban ni'ima ce wadda babu sama da ita kauna annabi kauna ali da riko da alqur'ani to wannan abin da Allah ya yi mana yanzu in za mu godewa ya kamata mu godewa sai ce shi za a godewa sai aka ba mu labarin kuma aljanna da wuta da aljanna da duk abubuwan da muke ji wa ya kamata mu gode wanda ya yi wancan tanadi Allah ne ya wannan tanadi kuma muke sa rai kuma a ah, ra'ufur rahim zai cika mana burin mu to wannan shine abin da ake tadi a nan ku kuwa gani ko kama lahu fi duniya kamar yadda kasance ake godiya al'amarin ni'imomin duniya to ni'imomin lahira ma shi kadai ake godiya ya je id kullu ma fil akhirati domin duk abin da yake lahira aidan har wala yau lahu na Allah ne ta'ala madaukin sarki wal hakimu shi kuma mai hikima ne fita da birihi a bisa tsarin da yayi ka gani ko duk abin da Allah ta'ala ya tsara to akwai hikima a ciki saboda haka abi shi za a gano shi Eh, hikima da ta sa Allah ta'ala ya ga al-khabir masani ne shi har wallahi Allah madaukin sarki bai kalkihi ga halittinsa ma'ana ya san duk abin da suke halin da suke a ciki kuma ya alamu ma ya liju eh, fil ardi ai ma ya da kul fil ardi shine masanin abin da yake shiga ya liju abin da yake shiga fil ardi cikin ƙasa duk wani abu da yake shiga cikin ƙasa kamar me shi yace mana min nabati adadin kwayar da aka shuka a duniya bana da damuna ta faɗi Allah ya san shi adadin abin da ya sauka ya shiga cikin ƙasa na abin da ya shafi ruwa Allah ya zan shi jini fitsari da masu yi din gawawwaki na mutane da sauran halittu abin da ya ɓace a cikin ƙasa da Allah ya san shi ka gani ko shine ma ya liju fil ardi abin da yake shiga cikin abin da ya shafi ƙasa abin nan shine ya ce mana abin nan kalmatsari kaman ruwa walkans da kuma taskoki wa ma ashbaha da abin da ya gama da nan wa ma yakhruju minha har wala yau shine ya alamu ma yakhruju minha shine masanin abin da yake fitowa da ya kasa kamar mai yace min nabatin kamar tsirrai Allah ya san iya abin da aka yi ruwan mana duk duniya abin da ya tsiro ka gani ko da sumfinsa da kala kalarsa wa ma'adini da ma'adini abubuwan da suka tsiro a ƙarƙashin kasa na ma'adini irin su mun fetur ne eh, gwalagwalai ne zinarori ne duk wani abu Allah ya san shi ka gani ko kuma wani hauhu ma shi ma da makamancin haka ba buɗe ake ba wa ma yanzil na sama kuma shi ne ya san abin da yake sauka daga sama an lura can an ce ya liju fil ardi wa ma ya yakhruju minha ƙasa kenan mm. to shi ya san abin kuma da yake sauka daga sama kaga an gama da ƙasa kenan ka gani ko mm. min malakin kama da kan mala'ika mala'iki wa ma'in da ruwa wa gairihi ma da wani abu wanda ba mala'ika ba ba ruwa ba duk ya san abin da ya sako daga abin da ya shafi a sama wa ma ya ruju fiha da abin da yake mi'raji zuwa sama din kasan an ce an yi isra'i da mi'raji da manzo Allah ko yawa isra'i shine tafiya dare daga maka zuwa baitul maqdis ne isra'i mi'raji shi kuma shine hawa saman da manzo Allah ya din nan ka gani ko to saboda haka wannan shine to har ma ya fi da abin da yake hawa sama shi ma ya ce mana kamar mai fi sama ce ce kal'amali kamar aiki na kwarai ba rana mana magana ba kan falala salati in mutum ya yi addu'a ko wata ibada in ta tafi sama in ba salatin annaba a ciki to kofa kulle za ta tadda ita ana na sai dai ta dawo kan mutum jigib yarda Allah ce ta sa ta dawo a'a me fishin Allah to idan mutum ya ibada aka jefe shi da ita kaga an jefe shi da fushin Allah me yasa bai salatin annabi ba ko ƴaƴan annabi farko da ƙarshe to shine yace mana kal amal kama ayyuka wal malak da mala'iku har wala yau kaga suna sakowa daga sama kuma suna koma to ya san adadin wanda yake sakowa ya san adadin mai koma wa huwa rahim kuma Allah madaukakin sarki shi ar-rahim maji bi ibadihi ga bayansa al-gafuru kuma mai rangwame as-satir mai rufa asiri to Allah ka rufa mana asiri kai mana rangwame alaihim ga su bayi din wa qala alladhina kafaru la na sa'a Ya ce, ya rasu da laika kafirai sun ce wai kiyama ba za ta zo musu ba ai la na sa'a a alkiyama kenan sun ce wai ma'ana tashin kiyama kiyama ba za ta zo musu ba kul sai aka ce ce ne musu bala Ya ce musu tabbas ne wannan bala mai ta haƙiƙiya tabbas naku. wallahi za ta zo muku wa rabbi na rantse da girman ubangiji na a gani ko waye ubangijin naka ya ce alimin ghaibi shi yasa zaka an ce wa rabbi la ta'tiyannakum alimin ghaibi ina rantsuwa wa rabbi billahi ladhi wa ina rantsuwa da ubangiji na alimin ghaibi masanin ghaibi la ta'tiyannakum shi ma ga lamal qasam billahi ladhi za ta zo muku ita wa kiyama ka gani ko to shine aka ce ce ne musu bala wa rabbi tabbas na rantsi da ubangiji na kiyama za ta zo muku alimin gaibi ubangijin na masanin abin da yake boye alimin gaibi ce sifa ce ta Allah madaukakin sarki a sifa ce lirabbi ga ubangiji na wal gaibi kuma ya ce meye gaibu ai ma gaba anil hawas abin da ya koyawa ga hawasil hamsa, ji da gani da sheka da tabawa da ɗanɗanawa. to shi Allah ta'ala ya san shi wannan abubuwan ka gani ko shine gaibu abin da ya buya daga hawasul hamsa ya buya a ganshi ko a taba shi ko a dandana shi ko a sheke shi a jikin junsa a abin nan to shine abin da yake nufi da abin da ya buya ga hawas to shi kenan sai ce mana abin nan mm, yawa abin eh, abuwa ma salatu ala muhammad wa ala muhammad yawa ana na salla ala muhammad wa ala muhammad menene ya buya ga barin hawas yace ka ruh kamar ruhi yanzu a nan kowa cikin mai yana da ruhi amma wa ya taba ganin na wani da kama baka taba gani ba ina masu cewa ba za su bauta ubangijin da ba sa gani ba lan nu'mina laka hatta nara laha jaharatan ko to ai kaga annabi Musa nan ma yana da hujja ce to fara ganin kanka tukun fara ganin kanka in yace kaman yaya ba gani ba yace ai kai ba kai bane ai wannan riga ce da Allah ya yi ta nama da kai zuwa ya saka ka a ciki kai din muke so nuna mana kanka to kai kanka baka taba ganin kanka ba to ya zaka ka ce kuma kai kanka ka gagara ka ganka saboda hikimar wanda ya kaɗin ya gwada maka shi ba a ganinsa kai ma baka taɓa ganin ka ba baka taɓa ganin abokin gaba sai dai jiki radda aka zo tafiya da kai aka tafi da kai sai dai yan uwanka su ɗauki jikin su je su ɓoye yanzu an zare kai ɗin rigar aka ban musu ka lura kuma in an zare karan nan za ka ga rigar taka amma kai ɗin da duk da hakan duk da an cire ka ba za ka ganka ba saboda kudura da irada ta Allah to ina dan adam da rigimar sai ya ga Allah shi kansa bai ganin kansa kai kanka ba ga ganin kanka ka gani ko to wannan shine abin da ake tadi yace mana abin da ya buya ga barin hawas Allah ya san su shine yace ka ruh kamar ruhi wal aqal da hankali ko yanzu ai akwai hankali amma sai dai alama سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله linuriyahu min ayatina ba ta linuriyahu haƙiƙatina ko shakasiyatina ko an lura a'a dan mu gwada masa wasu daga cikin ayoyinmu ma'ana abin da yake tabbata akwai Allah kai kanka ayar Allah ne da ya yi ka kuma aya ce cewa tabbas ba a ganin Allah domin kai kanka baka taɓa ganin kanka ba sai dai jiki da aka yi kaga kai da kafa da hannaye da sauran suna motsi amma kai din kana ina wanda in mala'ika ya zo ya dauke ya bar jikin za a ce wane ya mutu ka gani ko to shine abin da Allah ta'ala yake magana akai to shikenan sai yake ce mana abin nan abin da ya buya ga barin hawa so da hankali ko da hankali an ce akwai masu yan philosophy din nan ko wata ran wani ya taba tara ɗalibai a aji yana masa magana ya ce ba Allah inda akwai ya za a yi ba a ganin sa ko sai da ya gama batsalanta sai wani yaro ya daga hannu ya ce ga bata malam kana da ilimi da haka ya fara masa ya ce i eh. ya ce gaskiya baka da ilimi ya ce ah ni dan da nake karanta da kai zaka je da ilimi ya ce to yana ina sai ya garo garau yana ina ilimin kana da hankali ya ce eh ya ce a ah, gaskiya malam baka da hankali ah kamar ya gani na yi wanka fafin na tuwo gida daga gida na tuwo ba abin nan ya ce baka da hankali in kuma kana da shi yana ina nan ma ga gare ya nuna musu karamin yaro a aji ya maganin mai satar fikira ya maganin ɗani kun gani ko ka ka irin wannan falsafa ce wannan eh, eh, tanawuri ne daga Allah ya shi yaran ya miƙe masa abin da ya shafi wannan tambaya to wannan kenan to saboda haka amma rigima ta dan adam ita ce take jawa ya rinka irin wannan to sai yake ce mana abin nan abin nan kamar hankali sai mana misali da abubuwa biyu akwai abubuwan da suke na gaibu ne sosai to bari mu haƙura mu da iya bin ka gani ko shine sai ke cewa wal aqal la ya azubu anhu ai la ya gibu anhu da zarra ba wani abu daidai wanda gwargwadon nauyinsa ko girmansa bai wuce girman kama da kan abin da ya shafi ƙwayar zarra an lura azuba yana ma da bambanci akan buya abin da yake zama a ce azaba anhu kaza abin da yake ana ganinsa in ka kura masa ido har sai ka daina ganinsa an lura shi ne ake nufi da azaba ma'ana duk kankantan abin Allah yana ganinsa ba a kawo wani lokaci ce mene nake oto oh mutum ne nan kusa da kai ma'ana a kai wani lokaci da kila sai Allah zai amfani da gilas na ƙarin girman abu shine abin da ake taɗi la ya zuba an hudun nan ba ma wai ana nufin buya ba a abin zahiri ne amma saboda tsaba ko dadewar a ce Allah ya tsufa Allah sarki yanzu bai gani bai gani sosai da sanda ma yake dogarawa ina ba irin ka bane an lura idan Allah idan kudura Allah ta'ala baya yin isfaya komai kar yake dalla dalla to shine abin da azaba take nufi to shine sai sai ke ce mana mitqala zarra kama da kan gwargwadon abin da ya safi girman ƙwayar zarra wala akbaru min zarra ko abin da ballanta ne abin da ya fi ƙwayar zarra ka gani ko ya ce illa fi kidan face yana cikin littafin Allah katabahu Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa Allahul mahfuz aw ghairihi eh, mubin a fili zahir li yajziya yace allaka li yajziya in li qawlihi la ta'tiyannakum sun ce kiyama ba ta zo ba aka ce billahi la za ta zo me yasa za ta zo li yajziya ga amsa ta sai yanzu ta zo duk sauran magana da aka yi an yi ƙari ne akan sanar da Allah din an lura sai kuma aka ɗora akan magana da ake cewa li jiziyar lazina abin nan amanu domin Allah ya saka wanda suka yi imani wa amilu salihat suka aikata aikin kwarai suka yi imani da amana suka yi imani da Allah da annabi da Ali ka gani ko dan haka Allah ya tanadi abin da ya shafi ita kiyama an ce mana abin da ya shafi zarra ana kwatanta ta da abin da yake ketowa a ɗaki mai tsaga ko wundo ɗaki mai duhu kuma da rana akwai wani abu da ke kyallowa ciki yana a cikin haske yana barbar to wannan shine ake cewa zarra ka gani kuma masana suka ce takan hawa kan gidan idan mutum ba wai nan zaman ba ko nan kaga gida ce ko gashin ido tana iya shiga cikin gashin idan mutum ta yi shiga ta gama 'ya'yanta sai ta tashi sai ji ƙaiƙai sai sosa saboda tsaba kankan sai ta gama 'ya'yanta ta yi komai duk wankan ka da waye ba ka iya wanke ta ba har lura sai ta yi 'ya'ya ta tashi ne sannan za ka ji kai sai ka sosa to yanzu ta gama 'ya'ya ta kwashe amma lokacin da ba ma kadin alamunta saboda tsaba kankanta ba a gane motsinta ba a ganinta to amma shi Allah ta'ala yana gani yana jin motsinta kun gani ko to shine abin da ake taɗe da zarra kenan to sai ce wala asgar min zalika in ma da abin da ya fi kankanta zarra ko shi tunda Allah ya ce wala asgar min zalika akwai mu ne iya zarra muka sani saboda ya gwada ya mana zarra a ilimi an saboda ka yadda Allah ya mana zarra zai ce wala asgar min ah akwai abin da ya fi zarra eh tunda ya faɗa akwai a gani nan ma dan ka yadda Allah ya mana zarra shi yasa to shi kenan sai ke cewa wala akbara nan kuma littafidi ballanta ne wanda ya bi da girma balle abin da ya fi zarra an lura wani ya kaddara ko dan adam ya ce zai iya buya wani waje Allah bai gan shi bai ka tokura ya fito an lura to ne sai ke cewa abin nan ya tanadi wannan ne domin ya saka wanda suka yi imani da wannan manganin da aka faɗa suka kyautata aiki saboda imaninsu da cewa Allah yana ganin su ulaika lahum maghfiratun to kaga irin wannan masu sufa da aka faɗa to rangwamen Allah ya tabbata a gare su ai gufran gafara ta Allah da rufin asiri to Allah kai mana gafara karfa mana asiri li bihim ga zunuban su Allah rufa mana asiri kai mana gafara ga zunuban mu wa rizqun karimin kuma su Allah ya tanada wa arziki ka gani ko Hu za a basu shi ma'a takrim tare da karramawa an za a danka wa mutum sai Allah ya ce ai masa salawat shine sallallahu waliman aliman walladina sa'au to yanzu an buɗe sabon shafi wa'anda suka yi kai komo shine sa'au wanda suka yi sa'ayi kenan ka gani ko inna sa'ayakum la shatta kowa kai komansa ya bambanta akwai mai kai koman akan Allah da Annabi da Ali akwai mai kai komo kuma abin da ya shafi ko duniya su ko muka ce ya Muhammad Mamudu Turi mai kyan sa'ayi ko to kaga sa'ayin da ya kyau shine to amma wannan wanda sa'ayin sai ya muni shine za a gaya mana in mutum yana ciki sai ya ware walladina sa'u ai akhadhu yas'una wanda suka dora wa kansu sa'ayi kai komo fi ayatina akan al'amarin ayar Allah fi ayatina akan hujjoji na Allah da ya gwada akwai Allah ai li ajal ibtali suna so su karyata ka gani ayatina akan ayoyin Allah mu'ajizina ay na ta'jizana suna so sai sun tike sai sun kure Allah ta'ala ko kaman an taba ba mu labari wani malami da yake cewa Yahudawa da Iblis da shaidan da Iblis ko sun ce ko da Allah ne ya tsara abu sun san eh Allah ya fi karfin su amma da in ba sa so suna da da su ba Allah matsala su kawo masa tan matsala allura yanzu an yi mu muna da practical ba ga harka islamiyya ba yanzu a yan harka wanda ya yi imani da cewa sai jagora ne tashashe daga Allah maɗaukakin sarki yana da taraddadin Allah yana taimaka masa to amma me yasa wasu suke ganin cewa bari su dan bada matsala tafiya ce ake ta Allah maɗaukakin sarki in ka zo kana Allah ne ya ɗauke ka aiki a fagen da kake Allah ne ya ɗauke ka masu abin ne suka dauke ka ko me kake wani abin ka kare na idan kuma kai hankoran kwatan na wani kun lura da wannan to wannan kuma nan ne ka shiga rigima da Allah madaukakin sarki to garin kwatan wannan nan sai ka kawo matsala a harka ka kawo hayaniya an lura duk da Allah ne yake zabi amma dai shi ya fi son kujerar wane to sai ya zo ya tawana jama'a ya tawana jama'a ka gani ko to shine masu sa'ayi akan ayoyin Allah inda ya ajiye su sai su sai sun canza ka gani ko mu'ajizina kaga akwai wani bawan Allah barin mahalla shayin ne zan ɗauko a ciki wani bawan Allah da ya samu tsinke wallaka daga cikin yan uwa almajiran malam zirziki wata rana a inda ake kula da shi gidan da yake yan isma ne kwaya biyu rak suke kula da shi sai ya zama tana cewa wata rana sun fita sai ya ga gidan ya dau haske da daddare sai a zuciyarsa tunda bai iya motsi bai iya fitowa ya dai gajiyan gida ya haske sai ce ah daman gidan nan da wuta a zuciyarsa kenan to shine sai ce sai ya ga hasken ya yi tarakkuz ya haɗu wuri ɗaya ya ba da shakhsiya ta mutum sai ya shigo ɗakin da yake sai ya ce masa tashi sai ya ce masa ai mana iya tashi sai ya ce masa tashi ka samu lafiya sai ya yi ƙura kuma sai ya ji ya tashi ɗin <laughs> Muhammad wa Ali Muhammad zai magana ya ce masa kai waye ya ce masa shi ne sahibul ba zan ce ni ne ba ya ce masa shi ne sahibul asar ba zama kun san abin da nake nufi ka gani ko ce masa shine mahadi la haula wala quwwata illa billah zai ƙara magana sai ce a tsaya sako zan baka sai ba shi sako sakon da yawa amma bari in faɗi iya na 'yan isma sai ce musu ka gaya wa wana da wani waɗanda suke kulawa da kai idan za su ci gaba da yi mana aiki su ci gaba da yi mana aiki in kuma za su ci gaba da gabarsu to za mu canza su mu ɗauki wasu daman ka'im ne yake ɗaukar ma'aikata kun gane abin da nake nufi masu kai ko mai hankoran kujerar wani duk abin da ga mutum yana yi ka ce kana bakin ciki za ka canza ka kwace ko ka bishe shi to ka ba kanka aiki ka ma jahilci mai ma ake a wannan harkar wannan harka ba neman mukami bane ba neman girma bane neman yarda Allah ne neman yarda Allah ne kana mai da kanka mai neman wani matsayi ko yabo to ka jahilci ma me ake a harka ka ma nuna ma baka san ma menene hadamin harka ba to kun ga yanda ga'im aka yi da wannan mara lafiya mai cire wallaka. da ga'im ya zo ya tashe shi ya bashi sako zuwa ga 'yan isma da suka zo suka ce a an lura sai ya zama tana cewa ya ya ce musu ai kun ji kun ji kun ji ga yanda aka yi a gani ko duk ya faɗa musu sun sani yanzu inda suke abin ya faru da su da wanda ya taɓa ji sun sani an lura ya ba shi saƙo zuwa katsina na alheri mi salati Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad to shi kenan biyun ba zan faɗa ba an lura sauran sakunan da ya bada ba zan faɗa ba ka gani to sai zama tana cewa ya tashe sai ce musu ya ce in gaya muku in za ku ci gaba da yi masa aiki to ku ci gaba in kuma gaba ku za ku ci gaba da yi ya ce zai canza ku ya ɗauki wasu kaga sai in ba san ma ƙa'im ne ya ɗauke su ba nan sai suka ce la hawla wala quwwata illa billah al azim in banda su biyun nan Allah ne kadai ya san suna gaba me ya hada su gaba ɗaya shine sakatare in za a karɓi kuɗi a nan za a karɓa kuma za a yi sani sai aka samu patience a inda ba kusa da littafin sanin ake ba ɗaya ya ce masa kawo kuɗi mu je mu so magani kaza in mun koma sai a yi sayanin sai ce no ba zai yiwu ba habawa ne ga kaza kaza ce ba zai yiwu ba sai mun je ga wuri ga waina in baka kuɗi ka yi sayanin in sayanin daga nan sai dai neman magana shi ma ce a kan na tsaya ka'ida shi kenan mu daina magana wannan shi ne gabar da suke ka'ime ce za su ci gaba da gabar su ko kuma su yi mana aiki in kuma gabar za su yi za mu canza wasu in ji imamul mahdi ajalla ala fara jahu ashirin kun ganin kun alladina sa'u fi ayatina zina ta fito saboda ka duk wani mutum da ka ganshi a wannan harkar ba aikin manza yake ba ya sani ko bai sani ba da um, zaɓin masu zaɓi ne sai idan mutum shaiɗani ne shi ne wanda ya san wa ya turo shi an lura shi ma ya san wa ya turo shi haka kuma wanda yake wa Allah shi ma ya san wa ya sa shi duk abin da ga mutum yana da kai rigima da shi to kana rigima da wanda suka sa shi ne an lura to saboda haka a wannan aya ce to sai ke ce mana li ajali ibtal aya domin suna so su bannata ita wannan mu'jiza ta Allah ta'ala su ce ƙarya ne yanzu ba akwai masu yan eh, wanda suka bai kansu aiki ba ɗaya dai ba mu sani ba mutuwa yayi ko ya dai Allahu alam wanda ya tsaye sai ya bushe cewa ƙarya ne duk an wanda ake ji an sai. na batun an da kasusuwa ai kaga yanzu aya a dunkule mu aya hakikiya haqiqiya zamu iya cewa ayatullahi Sheikh Ibrahim da Zakzaki hafizahullah ayar Allah ne in mutum ya gana ma ya yadda in bai yadda ba to ya gum allura amma wanda ya ganta hakika kuma yake ɗawainiya sai ya bishe ta cewa ba wani haka bane ba haka bane duk ƙarya ne ka san akwai hasai din mai magana akan yana batun an rugurga kasusuwa da waye Allah ya gyara ido ya faɗo ya mai haike cewa sun ɗauka ma wancan idan ne da muka mayar to wannan din me da iman wannan ma ai babban magana ce yace sun dauka wancan idan din ne ma da maka to wannan din shi kuma fa from way to <laughs> way in ji gwarawa <laughs> to kun gani fa jama'a garin musawa sun ji an faɗi wata babba mm. ko yawwa ce <laughs> a ina ne to shi faɗa ake yawa mun san dai irin dabarun mutum ba ko in an sa ya ana ganiya yawwa ana ganiya da mutum ya dan buɗa mm. ko domin tun da ana canza to shi wannan canzawa ya amma canzawa a me a kyau da aske mm. da kuma komai duk abin da yake bukata to ayatullahi zakzaki kenan a yanzu sannan kuma sai mu sauko kasa da duk sauran wasu abubuwa wa'anda suke yin Allah ma ya gana ma ya wanzar da wasu ba har sai da ma ya faɗa kwanan nan muna da ɓoyayyu? ko mm. to har yanzu akwai masu sa'ayin cewa <laughs> shi a ransa ma gane kansa duk ɗimuwa wani lokacin ya ce kaza wani lokacin ya ce kaza allazina sa'u fi ayatina kenan ayatul ibrahim zai zazzaki ya ce akwai wasu hannun sojoji amma wasu suna yin sai sun karyata dimuwasi da ya ce kaza an mun yi kaza ko to shi kenan ba matsala wannan mutum ya yi kansa yawa <laughs> gani ko to saboda haka yake cewa to wa'annan bar mujmi Allah ya dana musu ya gani ko to shine sai yake cewa na an itimamil adilla masu tsohon sun gaji yadda Allah maɗaukakin sarki akan tabbatar adilla adilla ce ta cewa ba muna da adilla ta shara'i ba adilla ta ahkam to adilla ce ta cewa wannan aikin Allah yake idan wani abu ya faru wanda bai faruwa ba zai yiwu bai faru ga wani mutum yanzu ya rayu ko kuma ya tsallake target ɗin da ake haɗa masa to maimakon su yadda a'a sai sun yi iya da za su yi wasu nuna cewa wannan abun ƙarya ne ba daga Allah ba ne ba wani adilla ba ce take gwada a zo a bi to ulai kalahum azabun min rijzin yace to Allah ta'ala yace wa'annan suna da azaba min rijzin daga dagwalo na bala'in jahannama rijis ai ana narkar da jiki ko Jikuna da gwalo na inin yan jahannama rijis kamar a ce ka je kwata a ta farfasa da bahayoyi da mugunyoyi da rubabbun namomi suna tsoyi suna wari da tsutsotsi kuma a dafa su suna zazzabi ka san tsutsar Allah mai dimi mai zafi ce azaba ce tana kisa in ta taba amma kuma ita da ranta kuma ga ta wuta ce ka taba ganin wuta a nan mai rai mai motsi kamar tsutsa amma wuta ce to aje a saka mutum a cikin wannan dagwalan na bala'i ga ta tsutsa mai bi kafa kafa ta san kofa ta inda sakon ba bai je ba ita ce, ta shiga dagai an lura to shine azabun min rijzin alimin me raɗaɗi Allah ka tsare mu daga ita masu aikin da za a kai su azabun murjin su ma Allah ka sa su daina sai shi ke cewa al'azab ya ce alimin mai raɗaɗi mu'allamin kenan mai raɗaɗa jiki ko mu'allimin mai raɗaɗa jiki a gani ko wayaran na utul ilma wa'anda suke da ilimi ayyar ulama malamai masana suna ganin allazi mafa'ulu awwal mafa'uli na farko na dinnan a gani ko suna ganin alladhi ayyara alladhi unzila ilayka min rabbika abinda Allah ya saukar daga eh, daga ubangijin abinda ubangijin ya saukar ma huwa haq ma abuta ilimi ana fassara da cewa mazana littattafai na farko injila taura zabura da waye sun tabbatar da cewa abinda Allah ya saukar a gare ka dinnan huwa haq wannan haƙ ɗin da wani ya ce in kana hadha huwa al-haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alimin to yace duk mun abuta sanin littattafai sun san cewa ali ne magajin ka bari in mana kurukuru ni ta manya manya ta kare ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam fa ma ballagata risala a wani qadiya ne qadiyar nasabta amirul mu'min alaihi salam to duk ma abuta ilimi sun sani shine daidai yanzu ma duk malamin da ya karatu ya amsa sunan malam yake ba malam malam ba ya san annabi ya yi wasiya sai dai in ya zaɓi shi kuma ba wasiya ya yi ta wancan in kana haza wala kamin indika ko ya ce in dai haka ne to ba za a ba alim ba kuma sai an yi sai an ɓata ta an ma su ce duk ma abuta wulaya da ali biyu ɗalibi ya halatta kai ƙarya don ka ɓata su to ai su ne mu'ajiri na fi hayatina a kani ko mu'ajizina dan su gaji yadda Allah madauke zargi dole sai sun ce a ba a yi basiya ba to wannan shine amma duk abuta ilimi Allah ta'ala kaga ya gaya mana duk mai sani ya sani duk abudin karatu da tafai in dai yayi karatu da ya amsa sunan karatu to ya san cewa abin nan da Allah ta'ala ya sauka zuwa ga manzon Allah huwal haq shine haq aliyu mal haq wal haq ma ali to shine yawwa sai ya rama yake ga mana wannan ko abin nan utul huwa hako mafa'ulut thani shine mafa'uli na farko na ai yarawna alqur'ana allura suna ganin alqur'ani huwa haqq shine haqq ko to shikenan suna ganin qur'ani shine gaskiya haka ne qur'ani ne gaskiya allura yawwa amma na daidai da kan kowa ne yarar qur'ani huwa haqq amma da aka saukowa da manzon Allah shine gaskiya waye qur'ani annati yawwa wani ne garanti yanzu da alena da sai mun faman karanta wannan ayi muna fasara da kanmu yawwa yawwa a gani ko to shine qur'ani annati hali dan abi tsare <laughs> Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa yarawna annahu yahdi ila siratis azizil hamid kuma sun yadda sun tabbata shi kadai ne mai dora mutane akan daidai shine kadai mai dora mutane ala sirat ya kan tafarki as-sabilul azizi tafarki na Allah buwayi alladhi la yughalabu wanda ba a rinjaye alhamid abin yabo almahmud kenan fi kulli af'ali a dukkanin ayyukansa su ne suke dora mutane a tafarkin da ba a nasara akan ma'abuta wannan nasara shi wannan alin duk wata tuta da aka daga ta in ba wulayar ali amirul mu'minin ba ta taba nasara ba inda da sunan addinin Allah za a yi ta amma inda wani abu ne na daban to zai zama almulku liman qahara wanda ya fi ƙarfi shi kenan sai ya rinja amma in dai da sunan addinin Allah ne tuta ali ita ce take nasara tuta da take hannun wakilin ali ita ce take nasara ba wata tuta ba an lura wa qala alladhina kafaru ba'dhum li ba'd hal nadullukum kafirai suka je suna gulma juna da juna ka san ana taba ko na gani ka san zaka ji ana cewa ka ji wani ka ji wani sabon umuman da yake yawo cikin yan uwa ko an ce an ga sunan da irin wannan maganar misali to shine Eh, wa qala allazina kafaru ba'dhum li ba'd hal nadullukum hm, bari mu ba ku wani labari ala rajulin na wani mutum ko bari mu gwada muku mu nushashe ku eh, zuwa wani mutum ai ar-rasul suna nufin manzon Allah yunabbi'ukum yukhbir ay yana baku labari wai idan mu idza kullum kullu zai idan kuka diddige iya diddigewa an lura hmm. wai inda kula fi kalkin jaridi wai ya ce billahi wai za a ƙara yin ku labari suke a junansu su kaji mutum da an kashe shi an kone shi wai an gan shi irin wannan jayi a lura to shi ne mu zikitun kulla mu mumazziqin innakum la fi khalqin mu ga muku koyi wannan nan yana batu wai in kun mutu ma kun rage a kabari kun zama kasusuwa da sauran eh, wani da kasa wai za a dawo da ku sabuwar halitta wai za a yi sabuwar halitta allura wai sabuwar halitta allura ina kalbin jaridin sabuwar halitta kenan ya ce. ai tabu azuna ai tubu azuna za a tara ku kalu sai suka ce ah kamar mun zo karshe ko na muga da to shikenan to kun ji labaran Allah ne ya sa <laughs> mu'aji ayoyin Allah ne ai rayuwar su su shakkin ai ta kanta ayar Allah ne wanzuwar su to wasu suna nan san ba da akwai wani ma da ya rantsuwa ce matukar yana raye ba zai bari a ce ma na duniya da ba an lura inda yana raye kuma za ku sha mamaki yanzu ina yan rufa'i ya rufa idansa ya bude ina yan rufa'i ya rufa ido ya bude yana yanzu to balle kai tafiya ma tana wahala tinja tinja ko inda yana raye to ba zai bari a ce ya dinga magiya ga azzalumai ku kara mana lokaci eh, kun gani dai yanzu kun gani yanzu ba abin da ake a kanan nan komai mun hana kayan magana ma masu ƙara ba ma bari a shiga maza hara ai magana a ji iyakacin ta tallan maganin ƙwarin nan ita ma kuma nan gaba za mu hana an lura in eh, za an haɗa kayan magana ran gaɗa ɗau sai a ce a oh, cire wannan daga nan ma'ana ba a so kowa ya ji in ma aikin da har ga zina ga in hara ce sai a ce ku can gefe inda ba kowa ce to ran ga daɗe haka muke yi akwai wani da ya ga wani a wani gari ne bagwai an ɗan uwa suna mazahara sai wani yake zagi sai wani yan rage ce Allah gafara ka iyalai sai ai duk wannan mun zuba wasu a cikin sun suna tara rage abun ai ba wannan abu duk mun zuba a cikin sun wanda suke rage abun fawa duk wani abuwa da zai kara kamba ma duk suna ta rage an to kaga irin wannan kenan ayan Allah ce amma mutum ya shiga yana faɗa da ita shi bai sani ba ta ce inda yana rayuwai lalle bayan da za a yi ma ya bari a ce su ba su malam sun dawo to yanzu kuma sai suka je a satin can da ya wuce suka yi zama a wani waje kuma yanzu sun sake shawara wannan shawara ka san shawara shawara yi to yanzu da tun da ga dukkan alamu yana nuna su malam turin nan suna nan tun da mu ne yanzu da abun nan kawai in ya fito mu kai shi can a ce shi ma ya zauna a wajensa ma'ana su ne da zai su ne suke ba da dama a je a ga sai ko to shi ma kawai da ya zo ce a ajiye shi can kusa da shi na ce an yi wani sunan turu kuwa <laughs> anya na zan zama ya turu ba wasu ma tun da sun ga alama to kuma in mutum za su ce kawai a yi jecin su ma su zauna tare da sai su ma su zaman jangon a ba mana garinmu wai garin su kai wannan yi wasa sai an bai ya hannun da an gaya masa garin su wata rana amma yanzu ba zama faɗa ba an lura wai nan garin su ne an lura da wata rana in yi wasa in bai risina ba Da za a ga masa asalin garin su din wata rana to wannan shine insha Allah Allah ya mana maganin Allah ya sa su gyara ko ai tura rahama ce ko ai tura rahama ce ban san dalilin da za a nika ture ta ba to to mu ne jawo da miki Allah kuma ya gaggauta faranta wa mallan zakzaki da abin da yake so mu azalata <laughs> ala Muhammad wa ala Muhammad Allah na Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja to insha Allah na'am ok kamar azumin ba ana kawo abin da yake mai narkewa laye ya azuba anhu to ita wannan azuba uzuba abin da ya zama yana da girma ko kana ganin sa da idanka yanzu ba ga qur'ani ba ai da yadda da yan hannu ma mai rubutu yare yare yare ya ka karatu da shi amma yanzu bakin qur'ani ya fara mana ne sai ya fara mana shine azam an lura kana ganin abu sai kai ka kai lokacin da yanzu sai ka sa gilas na ƙarin girma to shi Allah ta'ala la ya azuba anhu mithqalu zarra daidai da girman ƙwayar zarra abin da ya halicce shi to bai bace wa Allah ganin Allah bai rauni a kansa shi ne abin da <laughs> ake taɗi an lura to shi ne <laughs> yawa to sai mai tafsiri shi kuma ce la yi bu kawai saboda ayi saboda ƙwaƙwalwar mutane amma mu kaga ɗalibai ne muna so mu rinka gane luga ne a asalinta sai kuma istara ta sai a fasara daidai da kwakwalwa wanda zai iya gani to shine amin ya rabbal alamin mu je to za a ga Allah ta'ala ya ga